yau talata 20 ga watan ramadan hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1436 daidai da bakwai ga watan julai shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin mausu'atu akhlaqas salaf na fadilatul sheikh a doktor mahmud al-misri abu ammar Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatunmu da ya gabata da ku anan mun karkare ma huwa husnul khuluq me yake ce ma kyawawan ɗabi'u a inda ku shaida ne abubuwan da muka zo muka zayyana anan, cewa ki rika yin kaza kina yin kaza kina yin kaza ku da jin waɗannan abubuwan kun san ɗabi'u ne masu kyau bayan da za a yi mutum ya iya ɗabi'antuwa da waɗannan abubuwan da aka ambata sai in ya zo mutumin kirki ne shi na biyu abubuwan da muka zo cewa an maki kaza an maki kaza an maki kaza ki haƙuri ki daure ki ciji karki ce duk abin da aka yi maki sai kin ɗauki fansa dagewa kan cewa sai kin ɗauki fansa akan duk abin da ake maki alama ne daga cikin alamun baki da ɗabi'a mai kyau ki kokarin kyautatawa da kyatta ɗabi'anki don ki zauna lafiya da al'ummar musulmi a ko'ina suke allah maɗaukin sarki ya samu dace gaban da za mu tashi a yau shine alamatu husnul huluk alamomi da in an ga mutum tare da su za a ce e wane yana da kyakkyawan ɗabi'a malici wadda kare jama'a duhun alamatu husnul huluk faƙala an samu wasu daga cikin malamai sun tattara bayanai dangane da abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u a inda suka ce huwa an ya kona kasirul haya ana son mutum ya zo mai yawan kunya kun gano wannan yana daga ci abin da ke nuna cewa mutum yana da matsala a ɗabi'a ya zo bai da kunya macen da ake ce mata mai ci ko a ce mata miskila ba ta zama tana surutu da ɓanɓarman magana cikin jama'a wanda kunya ke hana ta abubuwa da dama to wannan ana ɗaukanta a matsayin mai ɗabi'a mai girman gaske amma ka ji yarinya ta ce ni ba na jin kunyan kowa ba na shayin kowa yi waye isa yi waye kaza waye kaza to wannan alama daga cikin alamun ba ta da ɗabi'a mai kyau ne dole ta faɗa abin take son ta faɗi a hadisi annabi ya ce duk wanda bai da kunya a cikin ku abin da ya ga dama haka haka annabi ya faɗa amma mai kunya zai zama yana taka tsantsan ne akan abubuwan da zai faɗa yana taka tsantsan akan abin da zai aikata yana taka tsantsan da suwa zai mu'amala yana taka tsantsan da inda zai rika zuwa an gano wannan akwai inda in kin taka kafan ki kin ji zai sabbabar maki da zai biyo mutunci ko na iyayenki ko na ƴan uwanki ko na mijinki da yayanki ko da baki da mijin yanzu ai zaki yi shari akwai wanda mu'amala da su ya kyautu gare ki ki rika yi ba akwai maganganun da wallahi ko mutane suna faɗin su ko ke a matsayin ki ne mai imani bai kamata ki rika faɗin su ba amma mutane ba su fahimci wannan ba ko to za a samu matsala ba dan karami ba shine za a waye gari ga yarinya ga addini ga karatu ga komi a kanta ya cika kuma kun sa abin mamaki shine sai a same ta ba ta da ɗabi'a akwai yaron da ya gaya mun ya ji ya samu wani malami daga cikin malamai ya roƙe shi ya haɗa shi aure da wata aka haɗa su ya aure ta mahaddacin alkur'ani amma malam ya ce min single ɗabi'a mai kyau ƙwaya ɗaya ba ta da shi ya lissafo ɗabi'unta Allah na ɗauka ƙarya yake mata amma kun sa abin da ya ban mamaki da muka je muka zauna don mu daidaita tsakaninsu sai da na ga wasu ɗabi'u guda uku wanda ma bai faɗi ba daga cikin manya-manyan miyagun ɗabi'un da bai kamata a ce tana da irinsu ba wallahi lazim abin ya zama abin kunya abin takaici abin tar amma in kin ji tana katun alkur'ani kya ɗauka ba ƙure shi ya ce sau da iyawa ta wani mai amfanin baɗi ba rai su ne annabi nabi misali da su yake cewa muminin da ke katun alkur'ani kamar lemu ne ga zaƙi ga ƙanshi munafikin da ke katun alkur'ani kuma kamar duma ne kamar turare ne sauri ga ƙanshi ga ɗaci haka ne to wallahi in baki da dabi'a mai kyau haka zaki zama mai ɗaci ba za a ji daɗin mu'amala da ke ba har a cikin gidanki kina gidan miji ki zama mai kunya ba komai zaki rika riga faɗi ba wata idan abokan miji sun zo in gagayen take sakin baki te ta baɗin maganganu abin ba kyau sam haka da za ki zama mai aiki ne kina zuwa aikin gwamnati misali ki zama mai kunya ba kowane ƙato kawai rika jinki da maganganu da habaici da wasanni iri-iri ba a ganki kin ja gefe da ƙato kuna hira haka in ya zama makarantar da kuke zuwa akwai maza da mata ana sai kin zama mai kunya kin zama mai kawaici da ƙoƙarin kara kanki daga duk abin da za a gani a ce tar Allah wadare da shi ba ce ainihin wallahi duk maza abokai na ba ne a uzubillahi ai mace da abota da maza to yar daudu kenan yar daudun mata kenan Allah shi kyauta khalil al'aza ɗabi'a na biyu mutum ya zo mai ƙarancin cutarwa kun gano wannan yana da gashin cutar da mutum zagi an gane wannan aƙalla ki iya lissafawa a wata in ya kama dolin dole sai kin yi to akalla a wata ɗaya ke zagi so ɗaya ma zama dole an gani cutarwa yana daga cikin shi shine gulma da annamimanci da tsegumi duk waɗannan abubuwan sai kin nisance su in kin kiyaye su to kina ɗabi'a mai kyau amma yanzu mafi yawancin mutane abin da suka fi son ji kenan mai tsegumi ita dai a ce ta ce Allah shi kiyaye mu sannan yake kasirus salah mutum ya zama kirkin shi ya fi rashin kirkin shi yawa da wannan ne nake camun mun Allah da yatsan hannu ke iya lissafa laifuffukanmu da kurakuranmu su ma fa laifuffukan nan da kurakuran nan har yau ba wanda ya tuhume mu a kansu masu faɗa ne kawai suke faɗi kun gano wannan ƙarshenta ma da za a tuhume mu adadinsu ma ya ragu kun san mutumin kirki ne ake iya lissafa laifin shi ba yanzu ana iya lissafa laifin mutumin banza yanzu anan da allawa zai iya lissafa mana laifuffukan malfa akwai <laughs> wanda zai iya amma dogo ɗan daura fa ana iya lissafa laifin shi laifin shi na farko ya tsufa haka ne laifin shi na biyu me ya ce zai bincike barayi laifin shi na uku me wane ne ma wane ne laifin shi sun ce a daina cin ya ce a daina cin hanci laifin shi na hudu ma ne to ni ba masu laifin ba don su kasancewa shi mutumin kirki ne ake iya lissafo me laifuffukan shi amma in mutum kirkin shi ya fi yawa to shi ne ake iya ganin laifin da diya yi amma in mutum laifin shi ya yawa ko to ba a ganin laifin ma ba a ganin mai kirkin gaba ɗaya ya saji ya zama iri ɗaya amma mutumin kirki ne in yi laifi ɗaya to duk duniya sai an ji ko da ƙoƙari aka yi mashi annabi ya ce mutum ya isa ya zama masharranci wanda zai zauna a dandali ya kirkiri karya ya faɗi kan ki ce haka maganan ta zaga ko ina ajita hatta komo kunnun wanda ake masharrin ya ji ƙarshe in ya je ci ya bar ma Allah ya ki ɗaukar matakin komi ya shiru ta wannan mutum a wajen Allah ya isa masharranci Allah ya raba mu da mu zama masharranta a wajen Allah to mutum ya zama mai yawan kirki kirkinki ya zama ya fi rashin kirkin ki yawa saboda ke ba ba amma masumiya ba ce ku da isma ne cin da ba da isma za ki yin kuskure za ki yin abin da ba daidai ba amma kirkin ki ya fi rashin kirkin ki yawa Allah ya sa mu dace to in kin zama haka to alama ne daga cikin alamin ke nan kina da kyakkyawar ɗabi'a sannan saduqul lisan ki zama mai gaskiyar harshe gani ya zama bakinki akwai gaskiya a cikin shi Kar ki zama mai yawa faɗin ƙarya ya zama bakinki akwai gaskiya duk abin da za ki faɗa ya zama gaskiya kike faɗi kar a ce kin ji labari kaza kaza ki ce wallahi ban ji ba sai yanzu nake ji amma ke kowa ya gaya maki a wancan ya ta ba mu labari ta ce wancan to ki hankali Allah ya sa ba ƙarya bane kin shiga matsala ki zama mai gaskiyan da in ma an tashi lissafa ƙaryenki to yatsan hannu zai iya rike su kun gano wannan da kyau ku ki zama saduqul lisan duk abin da zaki faɗi ki faɗi gaskiya in kuwa abu ba gaskiya bane to ki tsaftace harshenki da faɗin shi ya kura ba lalle ne ki faɗi ba qalilul kalam sannan ki zama mai ƙarancin magana kun sauna abin mamaki akwai a majalisun na akwai wanda ban taba ganin ta magana da wata kusa da ita ba kuma kalli shekarun da muka yi muna karatu da kowa akwai kuma wanda in aka zauna ban ga ta magana na kusa da ita ban an taya sai na tambaye ta lafiya don wallah sai dauka ba ta da lafiya ne dan bakin ta yadda kika san bututun rediyo haka yake Allah madaukin sarki ya kiyaye to kura karanta magana yana daga cin alaman ɗabi'u mai kyau an gani yana daga cin alaman karanta magana shine maganganun mutum zai kaɗan a cikin al'umma surutun da al'umma za su riƙa yi a kan shi kuma zai yawa saboda ana son ajiya ce shi kuma ya ƙiye ce don wannan wannan ke nuna cewa wannan mutumin kirki ne wanda maganin shi kaɗan ne amma maganganun da ake faɗi a kan shi da yawa kasirul amal ya zama mai yawan aikata ayyukan alkhairi zuwa makaranta sadar da zumunta ziyarar marasa lafiya zuwa ta'aziyya azumin nafilfili sallan walha sallan dare karatun alkur'ani kyauta ma miji kula da tarbiyyar ayyuka ga sunan da yawa ki zo kasirul amal kalilun zalal ya zama zamewan kafanki ya zama kadan ba wanda zai ce kafanki ba zai zame ba cinda ke mutum ne ba annabiya ba kuma ba mala'ikiya dole zaki samu zamiyan kafa to amma zamiyan kafan naki ya zama mai kaɗan kalilul fudul ki zama mai karanta zaman banza din an zo ki kawai kina lokacin da zaki yi ni kina surutu din an same ki kina zaune kullun kallo kike yi kullun ke kenan ki gidan wance ba ki gidan wance saboda kina da rarar lokaci to ki zama kin karanta lokutanki ki cike lokutanki da ayyukan alkhairi wanda zai amfana da ki kawa ta kira ki wance ina kan hanya zan zo gidanku ki ce wallahi ina aiki ki bari sai jibi mun gano wannan ta zo an gaisa minti biyar ki ce to ina ganin ki je na samu lokaci ma yi magana ina da wani aikin da zan ci gaba ba wulakanci kike mata ba lokutan ki a cike yake da abin da zai amfana da ki duk wacce ta ɗabi'anta da waɗannan ɗabi'un da wanda za mu zo mu ci gaba a gobe to yana nuna cewa ita ɗin nan mutu ne kirki ce mai kyawawan ɗabi'u Allah ka samu ɗabi'anta da waɗannan ɗabi'u muna karanto muku wannan ne don a gaba za mu zo da misalan su cikin awoyi da hadisai da sira na magabata na kwarai Allah ya tsare mana imaninmu anan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum